To a shirinmu na matasa da siyasa yau bakoncin wa muka samu. A sunana Aminu Saminu wanda aka fi sani da virus daga ɗorayi ƙarama gwale lokal gamma. To Aminu virus ana ƙungiya ne? Ya eh, akwai ƙungiyoyi makan da dama ba ɗaya ba ba biyu ba. To a yanzu a wace ake? Eh, yanzu muna cikin Atiku Network for Justice. kwankwasi alƙibla forum da kuma a7 support group to ya naga kamar duk wannan kungiyar da ka faɗa ko daga sama matakai-matakai da wanda kuke so ba ba 'yan jam'iyya ɗaya ne a duka 'yan jam'iyya ɗaya ne gaba ɗaya mu ai da yake 'yan asalin a gidan jam'iyyar pdp ne ita muke tun daga sama har ƙasa don haka babu wani abu da zai zo gifta a ce yau muna wata magana ko wata tafiya wadda ba ta jam'iyyar pdp ba to a harka ta siyasa da yake wakana a najeriya shin ana damawa da matasa e gaskiya ana damawa da matasa amma a da zan ce saboda a gwamnatocin da muka yi ta pdp matasa sun ga yadda abubuwa suka tafi sun ga yadda aka ɗauki matasa da daraja da mahimmanci sabanin a yanzu da matashi bai ma san me ake ba gwamnati ba ta san da shi ba an ɗauke shi tamkar ruwan kan hanya amma ta nake wannan gwamnatin ta sanya hannu a ƙudurin doka na na tuyon turon wanda ya mafi yawan matasa suke ganin ai an an dan ba su dama da su ma za a dama da su kai ba ka yarda da wannan al'amari ba eh gaskiya ai kamar yadda nake gaya miki a koda yaushe magana muke ta shugabancin ƙasa ta ya za a samu shugabanci da al'umma mai kyau a duk wanda ya ce bai yarda da wannan bayan karya hakan ta faru amma saboda tafiyar gaba ɗaya tun da aka ɗauko ta ba ɗauko ta a kan tsarin da shi wannan matashin zai ji daɗin abin ba shi yasa matasan su ba masu san me ake yi a cikin eh, tsari na kamar misali idan muka ɗauko youth empowerment da kuma entrepreneur programs wanda ya kamata a ce gwamnati ta sa hannu dumu-dumu saboda matasa su suka ba ta gudunmawa wajen cin zaɓe to duk wannan abu in ma ta ɗauko hanyar yi sai abu ya gagara saboda ba ta ba da kulawa ta musamman akan abun ba ta zo ta sa abu ne ta bar shi gada yana tafiya kowa yana abin da ya ga dama a ƙasa. to amma ai gwamnati kuma ta nake ina batun shirin 'yan power da aka kuma wani shirin yan fawa ga harkoki na noma ko duk wannan gwamnati ba ta mai da hankali ai idan kika ebo mutane ɗari a wa'anda suka harkar noma za su gaya miki cewa an musu shigo-shigo ba zarfi ne me yake nufi da shigo-shigo ba zarfi a harkar noma musamman a najeriya mutum ne wanda shi daman can ba sana'arsa noma ba bai san menene noma ba bai san komai ba sai ka zo ka ce masa ya koma ya yi noma duk inda yake nema yake tunanin hanyar samu ce an toshe an zo kuma an sa shi wata sana'a wadda sana'an nan ba a basa cikakken ilimi da wayewa a kanta ba hasali tallafi ma wanda za a basa ya yi sana'a bai ba duk wanda ke ɗauko wanda suka yi noma a yankin na yana mai tabbatar miki sai kasu samu kaso 85 wanda kawai asara suka yi da bata lokacinsu. Ya kamata a dama da matasa. Eh, kamar yadda ya kamata a dama da matasa a gwamnatin nan da a ce an yi ta ne saboda ci gaban al'umma shine gwamnati za ta kirkiro wasu hanyoyi masu dama wanda matashi zai san cewa ga abin da yake wakana misali a gwamnatance ya zamanto matasa su ne a ciki saboda su suke cikin al'umma su ne ci gaban kowace al'umma da kika sani idan muka dauko kasashe da suka ci gaba za ki ga ana ba wa matasa priority saboda me saboda dukkan wani ci gaba da kasa za ta samu tana samun sani ta sanadiyar matasa idan muka ɗauki bangaren gwamnati muka dawo bangaren sana'a to a bangaren sana'a ma kamata ya ce matasa suna ɗaya daga cikin wa'anda aka tallafawa saboda su matasa su suke da karfi a jiki su suke fita a koda yaushe kuma hasali su suke shan wahala su shiga su fita wasu su sadaukar ma da rayuwarsu da sana'arsu da komai don su tabbatar da gwamnati ta ci amma ina kuma matasan da suke yan sara suka da yan kwaya yau a nan a wannan wannan magana gaskiya laifi na farko ni a yaushe idan na ga matashi a wani hali ko hanya ta ba ta dace ba gwamnati nake fara hange me yasa nake hangen gwamnati gwamnati ita take fitowa a karo na farko ta nuna wa mutum yancinsa ta nuna mutum darajarsa ta nuna wa mutum cewa shi ma fa yana da wani matsayi akan kansa da rayuwarsa baki daya to idan kika ɗauki wannan gwamnati da aka zo aka tsinci kai a ciki na gaya miki dama ita kwata-kwata ba ta yin ta al'umma ba ta yi ta matasa da a ce ta matasa take za ta kirawo wa'annan matasan ne ta nuna musu cewa ga abin da ya dace ga abin da bai dace ba hasali ga shi na abu ya bayyana a fili cewa yanzu ta kai ta kawo da gwamnati idan za ta yi taro ba ta da wa'anda take gayyata sai 'yan sara kan sai har ma ana ikirarin cewa ko da kiri ko da muzu sai an ci zaɓe irin wani abubuwan in kika ɗauko tamkar ana ɗora shi ana ɗora mata shi ne akan cewa ga abin da za ka yi kuma suna yi ne saboda biyan bukatunsu misali ice ne matashi ai a cikin al'umma tamkar ɗanyen ice ne a duk yadda ka basa ya taso a haka wallahi zai tafi a takaice dai kai baka gamsu cewa ana damawa da matasa yadda kamar a gaskiya ban gamsu ba kwata-kwata kawai dai ana amfani da matasa don cimma manufa ne baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria